eh gaskiya ne a sarfiyo cewa an samu sauri a majalisar dattawa a yau din nan daga dawowansu hutu na kirsimati da sabon shekara kamar yadda ka sani idan majalisa ta dawo sai shugaban majalisar dattawa ya yi wasu jawabai na yi masu maraba da kuma karance-karancen wasiƙu idan akwai su mm. daga fadin shugaban ƙasa Koma daga ina ne duk an yi wannan an gama wato ana cikin zaman an an kwashi kusan kamar sa'o'i uku sai wasu su suka fita zuwa sallah hmm. lokacin azahar yi to kafin su dawo ne sai ga wannan sanarwar da aka yi a fadar majalisar dattawa cewa an sauya gaban masu kan na katsalan fakishin hajiya wani dalili suka bayar na cewar an sauya shin To gaskiya babu wani dalili hakanan kuma duk da hirarraki da muka yi da su daga bayan wannan a cikin jawabin da aka yi an ce a matsayinsa na shugaban masu rinjaye wato 'yan jam'iyyar apc na majalisar dattawa su ne kaɗai suke da hurumin yin taro su cire wanda ke shugabantarsu ko kuma su bar shi idan suna so. haka wato suna da hurumin da za su cire ba tare da wani laifi ba ko ba tare da sun faɗi laifin da mutum ya yi ba su suka zaɓe shi a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa kuma su ne suke da hurumin cewa yau sun tuɓe shi a matsayin shugabansu to hajiya dawa aka maye gurbinsa da shi sun maye gurbin alin dume da ahmed lawan wanda idan baka manta ba tun asalin wannan majalisa ta takwas da shi aka yi gwagwarmayar shugabanci na majalisar dattawa